in iya magana kan ma ce wai juma'a da za ta yi kyau tun fa daga laraba ma ake ganewa to sai dai kuma da alamu ita wannan juma'a ta babbar sallar laiha na ko zuwa ne a cikin wani halin tashin goron zabin da raguna suka yi a bana kamar yadda na tarar a babbar kasuwar jimaita da ke nan fara jiha yanzu haka ina fa cikin kasuwar dabbobi kuma bisa ga dukkan alamu akwai karancin masu saya kuma ina tare da sarkin tike wanda har ila yau shine ma mataimakin shugaban kungiyar fatakin dabbobi na jimaitan alhaji muhammad yalo to ko anya talaka bana zai laiha kuwa ganin irin tsadar da dabbobi suke da kuma rashin kuɗi a hannun jama'a muna ganin cewa akwai karancin raguna yadda harsashen yake nuna mana ba mu taɓa ganin an ɗauki rago tun da nake sara'a rago wajen shekara 27 yanzu ban taba ganin an ɗauki rago daga jimeta an kai a kamar ba amma allah da ikonsa bana an zo ana sayi raguna cikin jimeta cikin adamawanmu nan ana tafiya da su kamaru ai in ka sayi ragon dubu talatin a nan in ka kai kamaru za ka sayar da shi jaka ɗari to kaga kowace jaka ta tashi dubu eh, Eh, dubu eh, eh, da wani abu ne kowane jaka haka a takaice akalla rago ka sai da shi wajen dubu ko hamsin to wannan al'amari Allah sauka kuma sannan mutanen Legas yanzu a takaice sun yi tirela ya kai biyar raguna zalla suke tafiya da shi Legas to kaga ashe talaka in Allah da zai iya yi amma kiran da zan yi kuma ga 'yan uwana su hanzarta wanda yake ya san yana da ɗan abin da zai siya ɗin yi ƙoƙari ya siya to koya masu saya ke ji a yanzu wannan ko ita ce ma tabbai da na wa wani da ya taki sa'ar samun ragon laihasta a sama da naira dubu ashirin. a na ibrahim dokto wanda yake tsohon kasuwa da daban wanda na dan samu dan daidai da godo dai wanda bai fi na dubu ashirin ba ke kokarin neman dan riga kafi kafin wannan lokacin yi. ta amma yana da kyau a yi saurin a saya dan abin da ke a to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da matsalar tsadar rayuwa ke kara ta'azzara a wasu sassan Najeriya yayin da rahotanni kuma ke cewa tuni ma wasu 'yan baranda suka ma mu shiga ƙauyuka suna sai dan abin da aka noma batun da wasu magidanta ke kokawa har gona suke bin manoman nan don haka akwai hasari sosai mu sassauta a agaza wa'anda abun ya rataya a kansu don Allah su yi mana sassauci to halin da ake ciki dai sai dai ubangiji Allah ya kawo da sauki domin a gaskiya tsanani yayi tsanani jama'a ba su cika zuwa kasuwa sayayya ba kamar da ba na farko dai akwai rashin kuɗi na biyu kuma akwai wato tsadan kayan. Manazarta ko na maganin fa dole ne hukumomi masu tashi tsaye domin fidda dan duma daga kabewa. Alhaji Ahmad Tuku na cikin shugabannin manoma a jihar Adamawa ya kube na matakan da ya kamata a ɗauka. Haka muna bukatar gwamnati ta yi mana tallafi ta shigo ciki don haka muna bukatar mutane kuma 'yan kasuwan da su gaba ɗaya da gwamnati da 'yan kasuwa su sa Allah a zukatansu su san cewa komai dadin kudin nan akwai ciwo akwai mutuwa za a barta. Yi mutum sauki daidai da kwayan zarra Allah zai yi maka kaima don haka muna ba da shawarar gwamnati ta intervene sannan kuma a taimakawa kananan matasa da 'yan matanmu nan da wayanda kamar windows su samu zari su shiga kasuwanci a koya musu sana'a. Alhaji Ahmad Tukuja da kenan wani manomi kuma sanin tattalin arziki a Najeriya kuma abin jira ma a gani shine irin matakin da gwamnati za ta dauka domin fidda wannan radadi da jama'a ke kuka a kai. Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.